ji ana tallan wani mutum mai kasuwa gida tara a lokaci guda ko a ce duk bukatar da ka zo da ita za ka biya to ya kamata dai a waye gaskiya don nima na ji daga cikin gidajen rediyo suna tallan wani mai ba da magani yana ta shara da karya cewa duk bukata za a biya to kai taka mai yasa bata biya ba in duk bukata za ta biya to bai kamata a je ka kana talla a rediyo ba kawai bukata ka ta biya kenan kai ma amma wanda ya kasa biya wa kansa bukata ya makala tasa bukatar a jikin taka in ka je neman taka ya ce ka kawo kaza to in zai iya biyan wannan bukatar ai bai bukatar ya karɓo na ba hannunka satin da ya wuce 'yan hizba suka kamo wani aljani wani ne buga wani waya ya tsorata shi ya firgita shi ya ce shi aljani ne in zai kawo masa kuɗi ashe mutane ne suka shirya abin so da haka ya karɓi kuɗi a hannunsa da yawa to na ƙarshen wannan da za a bayan mai yawan shi ne ɗan uwansa ya rahoto shikenan sai aka ce to shikenan a tafi da 'yan hizba ya je inda ya ce aljini zai ɗauki kuɗin ya je ya aji ya je ya ajiye 'yan hizba suna na kwankwance suna jira can sai ga wani ya yi sanda shi ne aljinin shi ne aka danke shi aka kawo shi ta'ani abin da yake ban mamaki yadda mutum zai yadda wai za a yi masa kuɗi kuma a ce wai ya kawo kuɗi to in zai iya yi wa kansa mana shi kenan kawai an huta ya huta ko ya huta yanzu wanda ya zo yake ba mu labari shi ma aka aka da shi aka yi masa waya aljanu ne abokinsa aka aka farewa aka dinga karɓar kuɗi a hannunsa ya ga mutum yana ta tsiya cewa yana ramewa kayan kasuwa duk sun ƙare rumfa duk ta tsiya ce babur ɗinsa ya rabu da shi ɗan filinsa ya fara gini ya tsiyar shi ne kuma an ce in ya gaya wani zai mutu ƙarshe dai wannan ya matsa masa ya gaya mar to saƙon da za a kai na ƙarshe shi ne ya bi su ya je ga gurin a cikin rami wani ya sa fararen kaya ashe wani gini suka yi haka can wajen bayan kasuwar da wani nan suka ce nan zai fito suka yi wani rami haka ɗayan ya sa fararen kaya shiga daga cikin ramin to shi abokin ya zo ta bayansa shine da ya bi da gudu shine na cikin ramin ya tashi ya antaya aka yi fa aka samu aka kama wani su da ya kamata al'umma musulmi mu gane mutanen nan fa 'yan damfara ne Hako ne buga wata mata a kaduna waya ya ce shi aljani ne daga hubbaran shehu usman dan fodiyo saboda haka an yi taron aljanu an ga tana da kirki an zaɓe ta za a mata taimako aka ta fara umarnin me za ta karanta da me za ta fara sadaka hankalinta ya tashi kuma aka ce ta gaya wa kowa ƙarshe dai ta yanke shawara ta bugo min waya nace da wace lamba aka kira shi ta ce mpn ne nace ce ta turo min lambar ta turo min lamba to an yi sa'a lokacin muna tare da mala da kandahar sai nake bari in kira maka aljiri don allah ka ka sa bayani da aka buga waya ta ringin ya ɗauka wane ne mala abubakar ya ce mutumin banza ba kamar wanda ya kira ka ba ka ce kai aljini ne kuma ka san wanda ya kira ka ba ya fa bude masa wuta aka yi tayi aka yi tayi aka yi tayi can ya kashe wayar to daga nan bai sake kiranta ba Wani ya ce a taimake ni da addu'a da shawara saboda na samu rauni na kasu a cikin sha'anin ibada da sana'a ta da abubuwan alkhairi to Allah ya gyara Allah ya gyatta Allah kuma da abin da ya samu mutum ya bawa Allah kada ibadarka ta tawaya saboda kasuwancinka ya tawaya ko arzikin ka ya baya ka ga cewa tunda Allah ya rage arzikin ka kai ma ba ka rage abin da kake na ibada kanka kake wa menene hukuncin wanda ya yi fetin kurciya zai harbe ta da kibiya ana harbin kurciya da kibiya kibiya ta tafi ta wuce ta soke mutum ya mutu to na farko ni ban ma san ana harbin kurciya da kibiya ba